tarihin Afirka. Jama'a barkanmu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na tarihin Afirka, inda muke baku labarai dangane da wasu fitattun mutane a nahiyar. Ba wanda ke da 'yancin shafe tarihin wata al'umma domin kuwa al'ummar da ba ta da tarihi tamkar al'umma ce da ba ta da ruhi. La politique africaine de la France muna kallon siyasar faransa a afirka tamkar dai siyasar ta ce kawai saboda ba wani bambanci tsakanin siyasar kasar misali a jiya faransa na wata kasar afirka domin kare wani shugaba tare da dawamar da shi kan karagar mulki a ɗaya bangaren kuma tana yin awon gaba da wani shugaban da ba ta bukata har yanzu haka faransa take yi duk da cewa 'yan watanni kenan da ya zama shugaban ƙasa kusan dukkanin manyan kafafen yatsa labarai na kasashen duniya na maganar wannan matashin kyaftin tare da sauran abokanninsa sun cinsa salon mulki da ke tafiya a lokacin yana caccakar yadda ake hulɗa irin ta danniya tsakanin manyan kasashen duniya da ƙasar shi da ma sauran kasashen nahiyar afirka a wajensa dole ne a kawo ƙarshen duk wata yarjejeniya irin ta mulkin mallaka ta hanyar shimfiɗa hulɗa da za ta mutunta juna a kullum yana faɗar cewa dole ne a kawo ƙarshen duk wani salo na mulkin mallaka wanda manyan ƙasashe ke yi lokacin juyin jihadi ya kaɗa a ƙasar Otuvolta. Thomas Sankara na jagorantar wannan tafiyar tun ranar 4 ga watan Agusta na 1983 bayan juyin mulkin soja da ya kawo shi kan karagar mulki. Juyin juya hali nasara ne, sannan rashin nasara ne ke sa a yi adawa da juyin juya hali. Ya ku abokan tafiya, kowane salo na mulkin mallaka muna adawa da danniya. da babakere muna adawa da ɗaliban da aka cusawa mummunan ra'ayi a game da ƙasashensu muna adawa da ɗalibai marasa ɗa'a da rashin son aiki muna adawa da malaman da ba su da cikakken ilimi muna adawa da masu adawa da juyin juya hali masu son ɓata tafiyar makarantarmu muna adawa da masu nuna girman kai muna adawa da mujiyar da ke mana kallon reni muna adawa da attajirai da ke cike da tsoro ba masu ba masu ba masu to na gode sosai abokan tafiya ci gaban shirinmu na tarihin afirka kenan a game da rayuwar thomas sankara 'yan watanni a wannan shekara ta 1983 al'ummar kasar na rayuwa ne a cikin sabon tsari na juyin juya hali matasan kyaftin kyaftin da ke jagorantar kasar a kan tafarkin kwaminisanci sun yanke shawarar baiwa kasar tasu sabon suna don maidawa kasar da kimarta lamarin da ke tafiya a akan gwagwarmaya mai zafi ta yaƙi da masu cin hanci da waɗanda ke wawashe dukiyar ƙasa ra'ayin sabbin magabatan dai idan ana son raba arzikin ƙasa dole ne fa sai an yi kokari na samar da arzikin da za a raba tsakanin al'umma kamar yadda Thomas Sankara ke cewa. Notre pays produit kasarmu mu na iya samar da abincin da zai ciyar da mu har ma mu sayar wa wasu amma kashi saboda rashin tsari ya zama wajibi mu ci gaba da mika hannun bara domin a ba mu taimakon abinci taimakon abincin da ke ƙara kashe mana zukata wannan al'amari ne da ke kara sanya mana tunanin cewa kullum sai mun mika hannu domin neman a taimaka mana dole mu samar da abinci a wadace saboda dukkan wanda ke baka dole ne ya gindaya maka ka'idojinsa da abin da yake so kowa ya ci ladan kuturu dole ya masa aski akwai masu shirya zagon ƙasa ga wannan gwagwarmaya da muke yi duk da cewa suna furta kalaman da ke cewa za mu yi nasara ko da kuwa za mu rasa rayukanmu wasu ma na cewa idan sankara ya yaba da kwazanka to lalle za ka gani ƙarin tsuke bakin aljihu da gwamnatin sankara ta bullo da shi don tafiyar da ƙasar ya fara burge al'umma da samar da sauyin tunani a tsakanin 'yan ƙasa kyaftin ya kawo sabon tsarin mulki da matakai a nahiyar afirka yana son kakkaɓe duk wata ƙazanta cin hanci da wuce gona da iri da masu mulki a baya suka runguma ministoci sun daina yin tafiye-tafiye cikin manyan motocin kirar marsandi ko kuma limousine irin na alfarma gwamnati ta sayar da irin waɗannan motoci da ta gada daga yanzu duk irin motocin da nan ministoci za su rika shiga zuwa aiki ba za su wuce karamar mota samfurin renault air sank ba wacce aka rubuta wa kalmar bf don hana duk wani shishi da kai da ita an soke dukkanin kudaden alawus na aikin hukuma bari mu shi ta bakin jean hubert barzier dukkanin ministoci na balaguro ta jirgi a kujera mafi sauki kullum thomas cewa yake yi da wanda ke kan kujera mai tsada da wanda ke kan mai sauki idan jirgi ya soka lafiya duk tare kuke fitowa hakan abin yake in an tashi tare kuke tashi saboda bai kamata a rika kashe kudaden talakawa a banza ba biyan kujera mai tsada a jirgi ba wani bambanci face watakila za a baka barasa ko kuma champagne fidel toye shine shugaban ma'aikata a fadar shugaban kasa kuma ministan kwadago tsaro kuma ministan ma'aikata si Idan ka rage wa mutum alawus ko albashi, ka san cewa yanayin yadda yake gudanar da rayuwarsa zai ragu. Amma shugaban ya fara da kansa ne, yadda yake juriya da tunkarar lamura masu wahala. Ba kowa ne ke da irin wannan baiwa ba. Duk wani kokari da Thomas Sankara ke neman 'yan kasar su yi, to shi ne na farko wajen bayar da misali. Ya ce bai da bukatar mota kiran marsandi Peugeot kirar 504 ta ishe shi a matsayin shi na shugaban ƙasa. Fidel Towe shine shugaban ma'aikata a fadar Thomas Sankara. Yana samun kuɗaɗe masu ɗimbin yawa, yana nuna wa kowa su wani lokacin ana taron majalisar ministoci yake cewa a kawo akwatin kuɗin nan da Umar Bongo ya aiko. A gaban kowa ake buɗewa. sai an kirga a gani ko miliyan nawa ne daga nan sai ya kira ministan kasafi ya ce ya tafi da kuɗin ya saka a cikin asusu na musamman kafin mu ga irin aiki da za a yi da su a cikin ayyukan ci gaban jama'a misali gina wata madatsar ruwa za mu saka kuɗin ko kuma ya ce ku kawo akwatin da shugaba Hopuye ya aiko shi ma a gaban kowa ake buɗe shi ya ce nawa ne kuɗin saboda haka wannan ne yasa wasu ke cewa ashe idan mutum ya zama shugaban ƙasa yana samun ɗimbin kuɗaɗe kamar haka ina ganin wannan ne ya fara jawo masa hassada daga cikin abokan tafiyarsa da ke ikirarin cewa su masu akidar juyin juya hali ne kuma suna aiki ne don al'umma sankara ya dakatar da harajin da ƙasar ke baiwa faransa sannan ya soma taka bilki game da yadda sarakunan gargajiya ke yi akan talakawa a wajensa kowa ya kamata ya sanya hannu a cikin aikin gina ƙasa ba tare da nuna bambanci ba musamman ta hanyar kwamitocin kare juyin hali da ake kira da suna cdr shugaban ya dogara ne da waɗannan kwamitoci don baiwa al'umma horo kan kishin ƙasa noma da fannin sarrafawa tabbatar da tsaro a unguwanni yin sasanci a rikici da dai sauransu waɗannan kwamitoci na cdr sun kasance ginshiki ko kuma ƙashin bayan mulkinsa haka zalika su ne yake magance rigingimu tsakanin al'umma musamman a yankunan karkara a cikin kwamitocin ne ake ɗaukar shawarar gina makaranta ko kuma wani asibiti haka a can ne ake da wuƙa da nama wajen raba filaye a tsakanin al'umma wannan dai wani abu ne da zai janyo maganganu da kuma sukar kwamitocin kamar yadda za mu gani nan gaba ganin cewa ɗaya daga cikin burin juyin hali shine sake raba filaye don baiwa kowanne ɗan ƙasa damar samun gina matsuguni domin tabbatar da ɗorewar manufofin juyin juya hali ƙananan yara na samun horo na musamman a cikin wani kwamiti na daban waɗannan matasa ne suka fara tashi da aƙidar juyin juya hali bari mu shi ta bakin shonas sawadago a gare mu waɗannan matasa ne ginshikin juyin juya halin a ciki ne muke horas da su matasa ne 'yan kasa da shekaru goma sha biyu ta hanyar sauya musu tunani ta hanyar cusa musu kishin kasa tun suna ƙanana domin kaucewa aikata duk wani abin da ba shi da kyau kamar kaucewa karya nuna girman kai nuna son kai da kabilanci ta hakan ne matasan za su kasance kusa da wannan ra'ayi na juyin juya hali que la tentation sera pour certains hommes akwai masu shirya zagon ƙasa ga wannan gwagwarmayar da muke yi duk da cewa suna furta kalaman da ke cewa za mu yi nasara ko da kuwa za mu rasa rayukanmu ne wasu ma na cewa idan sankara ya yaba da ƙwazonka to lalle za ka gani duk da cewa ya zama wajibi a hukunta masu yin zagon ƙasa musamman tsaffin magabata da suka wabashe dukiyar ƙasar waɗanda ake gurfanarwa gaban kotun juyin jihali da aka kafa don hukuntar da su dole a mayar da 'yan ƙasar a kan turba ta son aiki da kishin ƙasa abokin gwagwarmaya wato shugaban ƙasa ya gano wani abu shine muhimmancin 'ya'ya mata a cikin wannan al'umma waɗanda ke taka muhimmiyar rawa cikin yanayi na juyin juya hali. ya zama tilas mu yi watsi da mugunyar ɗabi'ar nan da ke baiwa maza fifiko fiye da mata idan ka duba ko a cikin makarantunmu da zarar yarinya ta ɗauki ciki sai a kore ta daga makaranta alhali ba a tsaya aka gudanar da bincike a kai ba watakila ma wanda ya mata cikin na a cikin aji ɗaya da ita ne ko da kuwa an gano shi sai a kyale shi ba tare da an ɗauki mataki akan namiji ba wannan na nufin cewa an baiwa ɗalibai mata zuba 'ya'ya barkatai tun daga lokacin shiga karamar sakandare har zuwa lokacin shiga jami'a ba tare da wata matsala ba yayin da ya mace ko da kwana ɗaya ya rage ta zana jarabawar shiga jami'a matukar aka gano cewa tana ɗauke da juna biyu za a kore ta. ‘Ya'ya mata dai na cikin sahun farko a cikin wannan juyin hali tsarin da ya fara canza fuskar wannan ƙasa ta Otvolta a gaskiya mata na ƙoƙari sosai. ana ganin hannayensu tsamo-tsamo a duk inda ake gudanar da wani aikin gayya. A tsawon shekaru 20 da suka gabata, idan mata za su iya janyo ruwa a kowane mako kamar yadda suke yi a yau, da yanzu mun isa mu cika madatsun ruwa 20 a yankin Po. ƙasarmu ba matalauciyar ƙasa ba ce muna da komai idan an tashi kuma an yi aiki tukuru ko shakka babu za a cimma buri. gina waɗannan gidaje ashirin na nuna cewa ana iya canza komai yan akwai niyyar yin aiki hakan zai sa a canza fuskar wannan gari na po to amma sai mun yi yaƙi da ragwanci da ragwaye da masu girman kai da masu nuna isa da neman shugabanci a zabuka masu zuwa ba ma buƙatar irin waɗannan mutane hakan nan sai kun yaƙi mutanen da ke hana matansu zuwa ayyukan ci gaban al'umma wannan baiwa mata ƙwarin gwiwa da kuma jayo su da yake yi cikin wannan tafiya ta juyin juyi hali zai haifar da wani muhimmin abu kamar yadda ya saba kirkirowa sankara ya fitar da ranar maza a kasuwa dole ne maza su gudanar da cefane da kansu a kasuwanni don gane wa idanuwansu yanayin farashin kayayyaki a kasuwa lamarin da zai kawo wani babban sauyi a cikin ƙasar. Turwa bana zaton daidai ne mai gida da zai fita aiki domin samun albashi ya bar mace a cikin gida da yara. Ita ce za ta yi shara, wanki, dafa abinci har ma da baiwa mai gida, har ma da baiwa mai gida, amma a ƙarshe ba ta da komai. Idan har namiji zai tsaya gida ya yi shara da wanki sannan ya ɗora girki tabbas tunaninsa zai canza ya san cewa lalle albashin da yake samu ba shi kaɗai ya kamata ya ci shi ba ba daidai ba ne maza su rinka cewa albashinsu kuɗinsu ne na ƙashin kansu ba duk magidanci mai aure ba zai ce albashinsa nashi ne shi kaɗai ba albashinsa ne tare da waɗanda suke taimaka masa gudanar da aikinsa ya yi nasarar sai imanin mata saboda Thomas Sankara ya san yadda ake yi musu magana su gamsu. Na san akwai maza da suka fara sukar wannan juyin juya hali suna cewa juyin juya hali a waje yake aiki amma ba a cikin gidajensu ba ina sanar da su cewa wannan juyin juya hali ya fara ne a kan titi a nan dandalin juyin juya hali amma yanzu ya shiga ofisoshi da ma'aikatu don haka su sani cewa juyin juya hali zai shiga a cikin gidajensu har ma a kan gadajensu wasu mazajen za su rinka furta cewa za mu kare ƙasarmu ko da kuwa za mu rasa rayukanmu amma a cikin gida za su cewa mata idan sankara ya yaba da ke to lalle za ki gani mazajen da suke dukan matansu waɗannan tur da halayensu mazajen da ke wulakanta matansu muna allah wadai da su za mu kare ƙasarmu ko da ko za mu rasa rayuwarmu Beaucoup d'hommes, beaucoup d'hommes ont commencé à dire que cette mesure-là wasu mazajen tuni suka fara faɗar cewa wannan sabon tsari zai tarwatsa ma'aurata da dama abinda za mu ce masu a nan shine kafin wannan mataki shin babu rabuwar aure ne a burkina faso idan har ana rabuwar aure a baya to ba laifin wannan sabon mataki da muka bullo da shi bane ana fakewa ne kawai da guzuma domin a harbi karsana. ayyukan da juyin juya hali ya tarka suna da yawa da ke zama babban buri ga magabata kuma a duk lokacin da aka kaddamar da wani babban aiki akan yayata shi kafin yatsa labarai don samun goyon bayan al'umma musamman abin da ya shafi aikin gona bari mu sake komawa wajen fidel toye tsohon daraktan mulki a fadar shugaban kasa. kuma ministan Thomas Sankara. Euh, a cikin yankunan karkara ina jin cewa har yanzu jama'a na ci gaba da morar kayayyakin noman rani misali tumatir da muke nomawa a cikin lambuna. Wannan tsari ya ba mu damar noma dankalin turawa da kuma wake har jirgin dakon kaya muka saya kirar Boeing don kai waken namu zuwa kasashen turai a bangaren kiwo ma thomas sankara ya fara kawo sauyi sosai saboda burinsa shine kowane ɗan ƙasar burkina faso ta hanyar kiwon da yake yi ya samu kudade da zai kai yaransa makaranta a cikin wannan tsari dai an haramta jam'iyyun adawa a ƙasar dubarar mayar da al'umma ga aiki ita ce a yi musu wankin kwakwalwa na bai ɗaya wannan ne ya bada sakamako mai kyau ga yaƙi da gurgusowar hamada a cikin ƙasar hamada da ke zama babban cikas ga ci gaban noma ga burkina faso sankara ya zama na farko da ya ɗaura yaƙi da gurgusowar hamada da kuma gurɓata muhalli an yi kira ga dukkan 'yan ƙasar na su rika dasa itatuwa a lokacin wasu shagulgulla na farin ciki kamar aure haihuwa ko lokacin da wasu manyan mutane ke ziyara abin da muke son yi shine jan hankulan al'umma akan wannan matsala ta gurgusowar hamada yaƙi da hamada ba magana ce ta maza da mata da ke rayuwa a wannan ƙasa ta burkina faso kaɗai ba ce alhaki ne da ya rataya a wuyan waɗanda ke nesa da mu amma sakamakon ayyukansu na gurɓata yanayi suke kawo cikas ga mu. wa zai ba mu tabbacin cewa na'urorin da ake harbawa zuwa sararin sabahana ba su da hannu a wajen jawo mana illa biyayya ga yanayi yaƙi da hamada na cikin yaƙi da mulkin mallaka. Kana nufin cewa yaƙi da gurgusowar hamada shi ma yaƙi ne da salon mulkin mallaka? Ƙwarai <laughs> kuwa, yaƙi da gurgusowar hamada tamkar yaƙi da salon mulkin mallaka ne, saboda su 'yan jari hujja a kullum na bautar da mutane da kuma lalata gandayen daji. kai tsaye ko kuma a fakaice. Bayan yaƙi da hamada da kuma kare muhalli, kwamitin juyin juya hali zai samar da sabon tsarin yaƙi da abubuwa uku da suka hada da wutar daji da sakin dabbobi na yawo cikin gari da kuma saran itace barkatai waɗannan abubuwa ne da ke matsayin laifuka da ake hukuntarwa a gaban kotunan juyin juya hali fidel tuwe tsohon daraktan fadar shugaba thomas sankara Nous appelons ça les, les trois luttes. Muna kiran tsarin da suna yaƙi da abubuwa uku, musamman a ƙasar da yabanya ta dogara ne da ruwan sama. Babu itace sosai kowa na ji a jikinsa matsalar gurgusowar hamada. Thomas Sankara ne na farko da ya kafa ofishin minista na musamman don kare muhalli. Wannan maganganu ne masu muhimmanci da nufin kawo ƙarshen yadda ake sakin dabbobi irin su raguna da awaki na yawo barkatai. dole ne mu ɗauki mataki a kai saboda har yanzu akwai matsalar faɗace-faɗace tsakanin manoma da makiyaya illa cewa ta hanyar ɗaure su da tsayar da su a wuri ɗaya zai bayar da dama a fi kula da su ina tune cewa ni kaina lokacin ina yaro ƙarami ɗan shekara bakwai zuwa takwas ina tsare garkin awaki da tumaki don kada su yi barna a gonakin manoma musamman lokacin damina waɗannan manyan ayyuka suka so masa farin ciki tsakanin al'ummar ƙasar saboda ana baiwa kowa damar taka rawa a ciki lalle wannan tsari na juyin hali da ya zo da sabbin abubuwa yana da masu adawa da shi musamman ma'aikata waɗanda aka yanke wa albashi kuma ba su da wasu harkoki da suke yi don cike giɓin wannan albashin har da manyan ma'aikata waɗanda aka soke wa alawus da aka saba bayarwa a lokacin da suke tafiye-tafiye na aiki lalle ana matuƙar shawar wannan juyin hali amma har yanzu bai baiwa yawancin 'yan ƙasa abinci kamar yadda suka yi tsammani ba. Wasu daga masu kula da kotunan juyin jihali sun yi dubarar tarawa kansu dukiya a cikin wannan tafiya. Haka zalika sun samu mukaman da suke ɗaukar kansu a matsayin shugabanni. Farin jinin Thomas Sankara ya fara dushewa. Ko ta wace hanya zai maido da kimarsa wadda tsarin na juyin jihali ya dogara a kai? To masu saurare duka-duka a nan za mu yi sallama da ku. a madadin olivier raul delphine michaud da kuma alan foka abdulkarim ibrahim shikar ke cewa da ku a huta lafiya daga nan sashen hausa na radio france international rfi